uku ga watan Ramadan. Hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari da arba'in wanda ya zo daidai da tara watan biyar dubu da goma sha tara kalanda na Miliyoyi. Don ci gaba Muna cikin Surat Yunus muna cikin har yanzu aya ta ishirin da shida. muna roƙon Allah tabaraka ta ta'ala ya sanya mana albarka cikin abin da za mu faɗa ya gafarta mana za mu maimaita ayan mu karasa bayanan da muka fara jiya sai mu ci gaba Allah ya ce lillazina ahsanul husna للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر الحسنى وزيادة ولا يرهب وجوههم قتل ولا ذلة أولئك أصحاب janna هم فيها خالدون muna magana ko bayani a ziyada ko kan ziyada Kari da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai faɗin aljanna daga cikin kari ko ma'anar kari, malamai sun yi bayani cewa shine ganin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ya kai ga bayanin ko ana iya ganin Allah a duniya ko kuma ba a iya ganin sa, ko ana ganin Allah a lahira ko ba a iya ganin sa. da haka akwai dalilai cikin alkur'ani mai girma wanda ya nuni cewa za a ga Allah a ranar lahira mana Allah tabaraka ta'ala za a gan shi a ranar lahira ah, malaman sunna sun tabbatar da ganin Allah tabaraka wa ta'ala da idanu mana a gidan lahira an tabbatar da wannan zamu ga Allah da idanu Allah ka sa mu lafiya malam yace wastadallu ala zalika bi adillatin min alqur'anil karim sun kafa dalili daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma wa min as-sunnah nabawiyya da kuma sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan sannan wa jima'i salaf da ijma'in magabata wato na kwarai sun kafa dalilansu da wannan kaɗan daga cikin hujjoji cikin alkur'ani mai girma wanda aka yi nuna dalilai dangane da wannan matsalar ayoyi suna da yawan gaske amma daga ciki abu na farko shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari dangane da wato uh, wanda ya fi kowa sani a zamaninsa mana shine annabi Musa alaihi salam Allah ya bamu labarin annabi Musa alaihi salam wanda ya fi kowa sani amma a zamaninsa shine wato annabi Musa alaihi salam Allah madaukaki ya bamu labari lokacin da ya roki Allah kan cewa son ya ga Allah malamai suka ce annabi Musa alaihi salam ya ji daɗin magana da Allah wannan sai kai shi ga nema ya ga Allah ɗin tabaraka wa ta'ala to haka shine Qur'ani ya gaya mana wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana ba annabin da ya samu irin wannan kamar annabi Musa alaihi salam an gane misali a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye shi menene yake hannunka wa بيمينك يا موسى نعم قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي نعم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya tambayi annabi Musa alaihi salam menene yake hannunka wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene yake hannunka na dama sai ce Allah wannan sanda ta ce sai ci gaba da bayani amfani da sandan yake masa in yayi kiwo ya gaji yakan dan dogara da sandan ya huta kuma ya kan kakkabe wa dabbobinsa wato abin nan ganye na bishiyoyi wanda dabbobinsa suke ci da aka ma sai ya ce a dunkule akwai abubuwa dewa bukatu dewa wanda nake yi da wannan sanda jin haka Allah ta baraka wa ala sai ba da umuni ya yarda sanda don Allah madaukaki ya jarraba shi haka ce da ya ji daɗin magana da Allah sai annabi Musa alaihi salam sai ya roki Allah ya roki ga Allah tabaraka wa ta'ala menene ya ce ولما جاء أتاني ميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك العالمين inda za inda Allah ya umurce shi wato ya je dan miƙatin da suka yi magana da Allah to nan sai ya nemi ga Allah ma bayan sun yi magana da Allah wa kallama rabbu Allah madaukaki dai masa magana ya ji daɗin wannan maganar sai ya ce ya Allah ka bani dama in ganka Allah ka bani dama in ganka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa ba za ka ganni ba lan tarani walakin ku ila jabal ba za ka ganni ba sai dai ka duba ka je wannan dutsen idan ka je ka tsaya akan wannan dutsen ka tabbata akan wannan dutsen to da sannu za ka ganni abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya masa kenan ka je wannan dutsen da sannu za ka gani to a lokacin da ya je wannan dutse falamma tajalla rabbuhu liljabali malamai suka ce falamma tajalla rabbuhu liljabali ai ana nufi wani haske ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa ko ya sake masa wani hasken Allah madaukaki ya nuna masa ba wai shi Allah bane ba kansa an gane don haka tajalli anan ba wai Allah ya bayyana annabi Musa ya ga Allah ba annabi Musa da kansa ma kenan ko to bayan ya ga wannan wato dutse dutse da kanshi ya kasa ɗaukan nauyin wannan haske na Allah tabaraka wa ta'ala wannan sai sa dutsen gaba ɗaya sai ta nike annabi Musa alaihi salam ya faɗi shi ma ya suma shi ma ya faɗi ya suma lokacin da ya farfado sai ya nemi Allah maɗaukaki ya gafarta masa ya Allah ina nema ka gafarta mini Allah ka karfi tuba na haka kuma Allah maɗaukaki ya gafarta masa kenan ya nemi abin da yake karfin sa ya nemi wato abin da ya fi ƙarfinsa da haka sai a ƙarƙashin wannan aya bayanai da suke nuna mana cewa lallai Allah tabaraka Ta'ala ya nuna mana za a ganshi amma ba a duniya ba a ƙarƙashin wannan aya malamai sun yi bayanai amma kuma a lokaci guda wasu kuma suna kafa hujja da wannan aya cewa ana iya ganin Allah kamar yadda muka fara bayani jiya suka ce in ba a ganin Allah to me ya kawo annabi Musa alaihi salam ya ce rabbi arini guru Ilaika? me ya kawo har ya ce to ya Allah ina son ganin ka inda ba a ganin sa ba zai yi wannan maganan ba ba zai kawo wannan roƙon ba to waɗanda suke kawo haka don tabbatar da bidiyoyinsu da kuma abin da suke da'awan cewa za a iya ganin Allah a duniya duk wanda ya ce an za a ga Allah a duniya kamar yadda suke da'awa wannan magana ƙarya ne da aka yasa wani lokaci za ku ga mutane in suka haɗu suna zikiri sai ka ga wani ya yi tsalle sama ya faɗo sai ce ya gani amma ba ku gani ne wannan a son wata sai yau da ko akwai eh zaka ga mutum da ana zikiri ana zikiri kawai sai ka ga sama ko ya ya fara ihu sai ya fadi sai ya ulali ulali mujasibi mujasibi wai ya gani wai sai ya ɗauke shi a kai shi gefe wannan zabga masa dori na kawai za wannan ƙarya ne wannan ko a cikin yola akwai anguwan da wani malami yake tara 'ya'yan mutane wallahi wata rana da haka ya faru sauran kaɗan wato mu dan sa kafa to da daddare ne sai tara 'ya'yan mutane a kofar gidansa ba a kunna wuta sai ana zikiri suna yi suna yi suna yi bayan na fito a wanda ya zo wuri na raka shi mun zo dai kofar gidansa sai muka ji wani ya yi sama ya yi ihu kawai ya faɗi to ai dole kai ma ka dan dauki balance haka ko eh ka duba ko me yake faruwa ha a to me yake faruwa sai muka juya muka ga wai wani ne ya gani wai wai ulari haka kawai ba to amma abun mamaki shi wanda yake tara su baya tsallen ya faɗo sai wawaye sai wawaye mana shi ya fara tsalle tukunna sai ya faɗo sai ɗalibai kuma sai su bi sai abokina da muke tafiya yake cewa me yake faruwa na nace a'a wannan kwanan nan naga da daddare sai tara yaran sai su yi ta yi su yi ta zikiri su yi ta zikiri yanzu nan wannan ya faɗi ka ji ana Allah Allah Allahu akbar Allahu akbar an kai shi gefe wannan magana karya ne babu wani zikiri in dai wanda ya tabbata daga daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wanda zai kai ga mutum ya fita hankalinsa sai ka ji a ce maka wani mutum tsaban zakiru ne har ya haukace wai an ce ah, menene qulu la ilaha illallah hatta yaqulu wai ku faɗi la ilaha illallah hatta yaqulu antum majmu wai ku ce la ilaha illallah har sai an ce kun mahaukata ne abada ya za a yi ka ce la illallah ta yadda annabi ya karantar kuma mutum ya zama mahaukaci so da haka duk wanda ya ce maka ya ga Allah a wannan ƙarya yake ba a ganin Allah idan mutum ya kafa hujja da wannan aya in ba ana ganin Allah ba to me ya kawo annabi Musa ya ce rabbi arini anzu ilayka to sai a duba a yadda magabata suka fassara ayat ko kuma ba mu fi su ba ba mu fi su tsoron Allah ba ba mu fi su ilimi ba don haka Kare kenan fassara ce kawai wacce mutum ya sa a cikin aljihunsa ya fitar ya ba wa mabiyansa sai malam yake jan hankali mu a gargashin wannan aya ya ce to ku duba yadda annabi musa alaihi salam da ya nemi ganin allah tabaraka wa ta'ala sai allah ya ce masa ya tafi wancan dutsen abun da ya sa Allah ya ce ya tafi wancan dutsen akwai karatun da Allah yake so ya fahimta shi annabi Musa sannan kuma da masu zuwa baya su masu fahimta yanzu kan kai ka je wannan a nufin Allah tabaraka wa ta'ala idan ya je in Allah ya ya kura haskensa dutsen ma in ya nitse ya fashe kai sannan shi annabi Musa ya suma to jama'a shi da jama'a sai su gane cewa ashe da girman dutsen da kuma irin ƙarfi da dutse yake da shi a lokaci guda dutsen kuma ya yi mai ja'alahu dakka an gane ya nike dutsen to idan har haske kawai ya sa dutse ya fashe ya nike dutse to yaya za a yi mutum kuma a ce yana da ƙarfin juriya da zai ga Allah baraka wa ta'ala ina fata an gane malamai suka ce to wannan shine yana daga cikin dalilai ko aya da ake kafa hujja e ba a ganin Allah a duniya dan da ya nema sai Allah ya guda masa dutse da ya fi ka girma da ya fi ka karfi da ya fi ka kaza da ya fi shi ma gashi ya nike gaba ɗayansa bare kuma a ce shi mutum kansa saboda me saboda shi mutum Allah ya halicce shi ne mutum mai rauni ne aka halitta mu yake to tunda Allah ya halice mu tun da farko ba mu da ƙarfi mu masu rauni ne yaya za a yi kuma a ce ka jimre har ka ga Allah wani irin ido kake da shi da za ka ga Allah wutan mota kawai aka haska ma mutum yaya gaba ɗaya sai ka rikice bare kuma a ce Allah ɗin kansa to wannan kuma hasken nan ne ya kai ga annabi Musa alaihi salam ya suma shi da kansa da ya fahimci haka kuskure ne a ƙarshe ai ya nemi Allah ya gafarta masa ashe laifi ne da ya nemi ya ga Allah laifi ne da ya nemi wato ya ga Allah tabaraka wa ta'ala haka kuma sun sake kafa hujja da cewa ku duba Allah madaukaki bai yi inkarin wato wasu addu'o'i da wasu annabawa suka yi ba an gane bai yi inkarin waɗannan addu'o'in ba wasu addu'o'i kuma Allah tabaraka ta'ala ya yi mai wasu tambaya Allah tabaraka ta'ala ya yi inkarin su sai ce ka duba lokacin da annabi Nuhu alaihi salam da ya roƙi Allah tabaraka ta'ala ya tseratar da ɗansa a lokacin da aka sake ruwan tufana bayan kuma Allah tabaraka ta'ala ya gaya masa idan ya sake ruwan nan ya ɗauka daga cikin halittun Allah wato namiji da mace namiji da mace ya tafi da su amma kuma banda iyalansa banda wato ɗauka har da iyalansa amma banda ɗansa sai annabi nuhu yake cewa ai ɗansa ma yana cikin iyalansa kamar irin yadda annabi nuhu ya yi da matarsa wancan lokaci ce ai ɗansa ma na da Allah madaukaki ya nuna masa wannan tambaya da kai ba zai yi ba ɗanka baya cikin iyalanka ɗanka ba mutumin kirki ba ne ba to da Allah ya nuna masa wannan magana shi kansa me ya nema sai yake ce mana inni a inni u'izuka an takuna minar jahili قيل يا نوح إنه ليس من أهلك نعم إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya masa bayan shi ya ɗauka ɗansa mutumin kirki ne Allah ya ce masa in mm, mm, ɗanka baya cikin iyalanka sannan ayyukan ɗanka bayi da kyawu ba salihi ba ne ba ba mutumin kirki to da ya fahimci wannan sai Allah ya ce masa kada ya yi irin wayannan tambayoyi to don haka sai ya nemi Allah madaukaki ya tsare shi kada ya sance cikin jarirai wala tas'al wala tas'alni ko ma laysa laka bi ilm kar ka tambaye ni abin da baka da ilimi akai sai ya gane akwai akwai damuwa tunda Allah ya ce kar ka tambaye ni abin da baka da ilimi akai ya gane akwai matsala dan haka maza maza sai ya nemi Allah madaukaki ya tsare shi da ya kasance cikin jahilai da kar ya kasance cikin jahilai qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm ya Allah ina neman tsari daga gare ka da in tambaye ka abin da ba ni da ilimi a kansa wa illa li ya Allah in baka gafarta mini ba wa tarhamni Allah baka min rahama ba akun min al-khasirin zan kasance cikin masu asara wannan annabin Allah ne kuma yana daga cikin manya-manyan annabawan Allah waɗanda suke da azama ulul da azumi minar rusul wanda suka fi kowa azama da aka sai yayi wannan magana to anan sai malamai suka ce to ka gani Allah tabaraka wa ta'ala da annabi Nuhu yayi wannan roƙon sai Allah yayi me Allah ya nuna masa wato wannan ba zai yi ba ba zai yi ba haka kuma wato idan muka duba har yanzu akwai ayoyi da suke nunawa eh lallai Allah tabaraka wa ta'ala ana iya ganin sa kamar fadin Allah Allah madaukaki wa alamu annakum suratul baqara wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqun hmm. wa bashshiril mu'minin na'am sai suka ce ka ga fadin Allah tabaraka wa ta'ala wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah wa alamu ku sani annakum ku mulaqu za ku haɗu da shi kenan suka ce kaga za a haɗu da wa za a haɗu da Allah wannan sai suka ce wannan kaga yana nunin cewa lallai wato a mumini zai ga Allah sannan da fadin Allah tabaraka wa ta'ala tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwa tahiyatuhum gaisuwansu yawma yalqawsu hadu da shi shi waye shi Allah salam aminci ne lokacin da za su gaisuwansu in sun hadu da Allah wato aminci ashe kenan za a hadu da Allah wanda gaisa tsakaninsa kuma zai kasance da shi salam aminci wannan kuma musulmi ne mumini ne ba kafiri bane ba an gane wannan da kuma fadin Allah madaukaki faman kana yarju liqa rabbih

to falyamal amalan salihan ya aikata aiki mai kyau ashe idan ka aikata aiki mai kyau zaka haɗu lafiya kalau babu matsala an gane zaka haɗu da Allah lafiya kalau haka wanda yake so ya haɗu da Allah babu matsala to ya je wa Allah da zuciya babu shirka a ciki bi kalbin salim to wannan ba zai samu matsala haɗuwarsa da Allah ba da kuma faɗin Allah tabaraka wata'ala qalal ladzina yazunnuna annahum mulaqullah waɗanda suka tabbatar cewa za su ga haɗu da Allah sai suka ce ashe kenan lallai za a haɗu da wa mumini zai haɗu da Allah haɗuwa kuma cikin aminci haɗuwa cikin wato abin nan aminci malaman harshe malaman lugar arabiya suka ce waɗannan ayoyi da aka karanto ba sa warware fadin Allah ta bara kawata ala fa’a ƙaba hun nifa ƙanfi ƙunu biyu. Sa’a ƙaba hun nifa ƙanfi ƙunu biyu ina yau ya lukaru Ina a ƙulaku ila haka wa'adu. to kaga suka ce bai warware wannan aya ko ayan nan bai warware wancan waɗancan suna magana wanda duk yayi imani zai haɗu da Allah kuma zai ga Allah wanda ya haɗu da Allah zai ganshi wanda ya ga Allah dole ne ya haɗu da Allah amma kuma sai waɗanda suka yi imani abinda malamai suka tabbatar mumini zai ga Allah kafiri ba zai ga Allah ba amma mumini wato zai ga Allah to haka malamai wato suka yi bayani dangane da wannan sai suka ce ku duba har yanzu du'an da annabi ibrahim alaihi salam ya yi da ya roƙi allah maɗaukaki ya nuna masa yadda allah yake raya matacce yaya allah ya ce kawo mana magana إبراهيم رب أرني قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير addu'a ko wancan roƙo da annabi Musa ya yi Allah ya yi inkarin roƙon a yace ba za ka gani ba saboda ba zai yi ba amma abin da zai yi kuma Allah ya karbi roƙon ya gwada ma annabin yadda zai yi shine Allah ya ce wa iskala ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta lokacin da annabi ibrahim ya ce wa Allah nuna mini kaifa tuhil mauta yaya kake raya matacce qala awalam tu'min Allah ya ce ba yi imani ba kala bala walakin liyatma'inna kalbi Kala bala ai bi ma'ana nayi imani ya Allah walakin liyatma'inna kalbi dan zuciyata ta kara natsuwa ne ba wai don ban yarda da hakan ba shi yayi wannan tambaya dan ya ƙara imani amma ya san da cewa Allah shi ke raya matacce shi ne yake cewa walakin liyatma'inna kalbi to tunda hakan zai iya yiwuwa Allah zai iya yi bai yi inkarin haka ba sai Allah ya gwada masa walakin ma inna kalbi qala fa qus arba'atan min at-tayr fasuhunna ilayka summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a sai aka ce kama tsuntsaye guda uku wasu malamai suna ko kuma wasu littattafan tafsiri suna kokarin kawo sunayen dabbabin da tsuntsaye to amma almuhim ba wai sai ka san sunayen dabbobin ba ko da baka san sunayen tsuntsaye ko ba za su wani kai wasu na cewa gauraka da wane ne da wane ne to wannan ba shi ne ba lallai dai an ce masa ya kama tsuntsaye guda nawa guda uku qala fa us arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka summa ja'ala ala kulli jabalin kunna juz'a ko suka ce Allah ya muje shi da yanka su gaba daya sannan sai ya cire kan a gefe sauran naman tsuntsaye ya tsike su a wuri ɗaya ya haɗa su ya nika a wuri ɗaya haka wasu ka ce su maji ala kulli jabalin hunna jusa sai ka ɗauka ka saka akan kowane dutse ka raba ma'ana ka raba ko gida biyu ko uku haka ka ɗauki kaɗan haka ka sa anan ka ɗauki ka so ka sa anan ka ɗauki ka so ka sa anan sai ka koma baya summal uhunna, sannan sai ka kira su ka gani sai ka kira su ya koma ya yi hakan sannan ya kira su shi ne aya ya ce mana sun mal'uhun na ya ce na kasa aya za su zo maka suna tafiya haka kuma aka ce da ya kira tsuntsayen nan sai wannan nama ya fita wannan ya fita wannan ya fita wancan ya haɗu wancan ya haɗu har kuma suka zo suka haɗe da kawunan su da ya yanka ya je ajiye a gefe sun mal'uhun na ya ce na kasa aya ko ka sani annallaha lallai Allah azizun mabuwayi ne Ga ba ba wanda ya fi karfinsa hakimun ko Allah goni ne da haka a wurin karfi ba wanda ya kai Allah idan Allah ya ce zai yi abu to ba mutumin da isa ya faɗa da shi duk mutumin da ya ce zai faɗa da Allah to koma gefe ka ga sa. da haka abinda ake bukata mu bi Allah kar ka damu da wani wai yana faɗa da kai kai kai kokari mutum ya faɗa da kai don kana bin gaskiya an gani kai kokari mutum ya yi faɗa da kai don kana bin gaskiya ko ina ya je ko da su wane ne ya haɗa kai duk muna munafuce da za a yi da wani kai ne a je a yi amma kokarin da za ka yi kai ka kokari dai akan gaskiyarka a yi faɗa da kai saboda idan aka yi faɗa da kai akan gaskiyanka a ƙarshe ba za su ci nasara ba sannan kuma jarrabawa ne Allah zai maka a lokacin kuma wallahi ba kowa ya nan ba saboda idan faɗan ya kai inda ya kai to sai ka ji kaman ka dawo baya ka zo ka haɗe da su sai ka jo ne fara baka shawara to kai kan faɗa so ko kaɗan kaɗan ka yi ne sai ka sai ko gidi da nema mai dan me shikenan sai a ce a in ba ka tafi da su ba in ba ka haɗu da su ba ba za ka cimma kaza ba ba za ka zama kaza ba ba za ka yi wannan dushi ne kai dai karka yarda a yi faɗa da kai akan rashin gaskiyarka amma in akan gaskiyarka ne to aje Allah mabuwayi ne kuma Allah goni ne wanda idan ya yi aikinsa, idan ya yi abu sai kaga kai haka ya kamata abun ma ya kasance to kuma ba za ka yi tunanin haka din duk aikin Allah wanda Allah ya yi in ka ɗaga ka gani sai kaga eh haka abun ya kamata yanzu ka ganka da kunne biyu sai ka ga eh lalle kaman haka ne fa dama ya kamata ka zama to don ai ka ga yayi da yayi ka da kunne daya a goshi kuma da shi kenan babu matsala eh ba wanda zai ga ba haka bane ba to kowa ya tashi ya ga kunne a goshi sai ai ya hunde mai hallaka ni da tabo sai boda eh saboda hakan yayi to amma sai ce a'a bari yayi kasa ɗayan ne sai ka ga babu kyau to haka aikin Allah ta ta wata ala, ba shi kun ga da zai yiwu Allah ya yarda abun abin da kuma ba a nan zai yiwu ba Allah ya ki da aka gana wannan ba zai washi yasa ya ki annabi Musa alaihi salam ya gaishe amma da zai iya yiwuwa to wannan kuma ya yarda hakan ya faru da ma sauran ayoyi da yawa cikin alkur'ani mai girma sannan sunna ya tabbatar hadisin da muka kala zai tambayi yan aljanna yan aljanna za su ce to ai ka shigar da mu aljanna ya Allah ka ba mu kaza ya Allah ka ba mu kaza ya Allah to yanzu kuma har akwai wani ƙari ce ai akwai ƙari shine za ku gani wanda muka yi bayani jiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi dangane da hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairah Allah madaukaki ya kara masa yarda wasu mutane suka ce ya Rasulullah ya manzon Allah hal nara yanzu za mu ga rabbuna ubangijinmu yawmal qiyamati ranar alqiyama yanzu zamu ga Allah ranar tashin alqiyama ne suka tambaye shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce musu yanzu a ganin wata da ya fito wanda ya kai kwana goma sha hudu kuna turereniya a ganin watan da ya kai kwana goma kuna yin haka sai suka ce a'a ya rasulallah ba ma yin haka ba ma yin haka da haka sai sake tambayarsu su yanzu kuna a ganin wata idan babu hadari a ganin abin nan rana in babu hadari in ga rana yanzu za a ce wani ya ture ka tura wannan sannan sai ka gani wannan ba sai ka tura wani ba ma ai ko ba kasuwa cikin ɗakin ka ma za ka ga rana sai da annabi ya musu wannan tambaya wata kwana goma sha in ba hadari ba yanzu sai a yi faɗa ka tura wani kamun ka gani kaga ba haka bane ba kowa zai gani haka kuma rana kowa zai gani to shi ne annabi sallallahu alaihi sallama ya ce musu to haka nan za ku ga ubangiji haka za ku ga Allah kamar yadda ba za ka ture wani kamun ka ga rana ba ba za ka ture wani kamun ka ga wata ba to haka kuma ranar tashin alkiyama ba a bukata sai ka ture wani kamun ka ga Allah kun ga mu gajerun nan wanda ba mu da sayi na alhamdulillah ko ba haka bane ba Eh, in ba haka ba mafi dandaro ba za su bar mu gani ba in dai a duniya ne masu ɗanyen su zai a gaban ka yaya ai kai kawai sai dai ka tafi magani ne ba za ka yi ban kai tsalle ka kama ka faɗan wani kuma ya maka ilko kun ga akwai matsala to amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana baka bukatan ka ture wani wani baya bukatan ya ture ka haka nan kowa za mu ga Allah za mu ga Allah cikin kwanciyar hankali Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su mutu to haka kuma malamai suka yi bayani hadisi da ya zo ya tabbatar ko hadisai da suka tabbatar cewa za a ga Allah ranar tashin alkiyama hadisai ne wanda su ya kai wato mutawatirai mana hadisan da ba a gaza sahabbai goma suka ruwaito hadisin ba duk da cewa suna farawa daga biyar zuwa wato abin nan sama hadisin da ba a gaza samun sahabbai goma suka ruwaito ba da aka sai a ce wannan hadisin mutawatiri ne da aka ba wani hadisin da zai kai hadisin kuma karfi ko da akwai hadisan da za su iya inganta to amma waɗannan da suka samu sahabbai goma ko sama da goma wani hadisi sahabbai saba'in su ruwaito shi to ai kaga babu wani hadisi da kuma za a ce za a gwada karfinsa da hadisi ko da hadisin a inganta da aka wancan darajar da wannan hadisin zai samu zai ɗara wato wancan wato abin nan hadisi saboda yawan sahabbai daga cikin sahabbai waɗanda suka ruwaito hadisan da za mu ga Allah ranar tashin alkiyama akwai sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda akwai abu huraira akwai abu sa'id al-khudri akwai jarir ibn abdullah ibn abdullahi al-bajali akwai suhaib ibn sinan ar-rumi akwai abdullah ibn mas'ud al-hazali akwai ali ibn abi talib akwai abu musa al-ash'ari akwai adiyu ibn hatim at sannan akwai anas ibn malik al-ansari sannan akwai buraidatu ibn al-husayn al-aslami sannan kuma akwai abu razin al-uqayli sannan akwai jabir ibn abdullahi al-ansari sannan akwai abu umamata al-bahili akwai zaidu ibn Thabit akwai Ammar sai akwai Aisha ummul mu'minina wannan sahabbai ai ba wasa bane ba manya manyan sahabbai ne sannan akwai Abdullahi ibn Umar akwai Ammar ibn Ruba sannan akwai Salman farisi akwai Huzaifatul Yamani akwai Fudalah irin wayannan sahabbai gaba ɗaya wanda muka ambata din nan duk wato sun ruwaito wannan hadisi na cewa lallai za mu ga Allah amma ranar tashin alkiyama sai a lahira sai dan aljanna zai gawa sai dan aljanna zai ga Allah da aka duk wanda ya ce maka wato ya ga Allah kamar da muka ce da su ƙarya ne magana ɗaya ta da za mu yi dangane da ijma'in salaf malamai magabata na kwarai sun yi ijma'i lallai za a ga Allah tabaraka wa ta'ala haka yace mana sahabbai da tabi'ai da tabi'i da tabi'i da abin nan tabi'u tabi'in gaba ɗayan su sun yarda da cewa za su gawa za a ga Allah ranar tashin alkiyama sannan wato ya zo daga abubakar Allah madaukaki ya kara masa yarda a fadin Allah madaukaki da ahsanul husna wa ziyada qalu maziyada sai suka tambayi sayyidina abubakar menene aziyada din nan ya khalifa ya kai khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene a ziyada kana sai sayyidina Abubakar yace an ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala a ziyada shine ganin fusa madaukaki wannan shine ziyada da ma sauran maganganu na sahabbai wanda suka tabbatar da cewa eh lallai za a ga Allah amma sai dai wanda ya shiga aljanna shine zai ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin aljanna to sai mu haɗa gaba ta aya ta da bakwai, wancan muka ce wallahu yad'u ila daris salam wannan sai da suka amsa kiran Allah sannan sai haifai musu na ahasanu, menene muka ce alhusna sai haifar musu wannan suka samu aljanna to waɗanda kuma suka ƙi karɓan kiran Allah su kuma za a basu su tafi ba komi ba za a basu su tafi ba don haka shine su kuma abun da ya haifar musu kin shine Allah madaukaki yace ayan da zamu tashi wallazina kasabu sayyi'at wallazina kasabu sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum billah ma lahum min Allah min 'asim ka'an وغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم malam ya ce lamma ta'ala an hali suwada da Allah madaukaki ya bamu labarin yan aljanna waɗanda za a rubanya musu yudha'af lahum za a rubanya musu alhasanat kyawawan ayyukansu sannan kuma wa yazdaduna za a musu ƙari ala zalika akan haka sai Allah madaukaki yayi adafi bi zikri halin ashqiyai da batun yan wuta kuma zaka sai yazo da wawun yayi adafi wallazina kasabu sayyi'at fa zakara ta'ala Allah madaukaki ambata haka kuma a cikin adalcinsa adalci ne ya musu ya ambaci haka wa annahu shi Allah yujazihim zai saka musu alassayi alassayi ati akan munanan ayyuka da suka aikata tun abin da suka aikata da haka hakan da Allah ya yi ba ya zalunce su bane ba wannan shine adalci ka yi aiki sannan ka cancanci sakamakon aikin to wannan adalci ne aka maka yin aka maka sakamako ko ba an gane wanda ya yi aiki aka biya shi albashi wanda ya aiki fa kuma ya je aikin an gane to idan aka biya shi albashi to wannan ai ya cancanci a biya shi wanda kuma bai zuwa baya yi ba idan aka hana shi zalunci aka masa ba zalunce shi ba saboda bai je ya yi aikin da zai cancanta a biya shi ba ne to shi ne allah baraka wa ta'ala ya ce mana wato wallazi na kasafu sayyi'ati waɗanda suke aikata munanan ayyuka jaza'u sayyi'ati bi misliha sakamakon mummunan aiki da suke aikatawa sakamakon sako da suke aikatawa bi misliha kwatankwacin irin sakamakon da suka aikata irin yadda ka aikata irin sakamako da Allah tabaraka Ta'ala zai ma mutum kamar ya man da zarratin khairan yara wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura babu abun da yake kan mutum sai dai in aikin da ya aikata Abin da ka aikata shi ne za ka gani idan ka aikata aiki sannan ka je kaga akasin sakamakon abin da ka aikata wannan ba adalci ba ne. Da ka wanda ya aikin wuta aka saka shi a wuta ko Allah masa adalci Da ka babu zalunci a ciki haka kuma wanda ya yi aikin aljanna Allah ya bashi aljanna to wannan kuma ma ya yi sa'a ya da ramar Allah saboda inda za ɗaya bayan ɗaya ayyukansa kawai ba su kai su sashi aljanna ba sai dai da me sai dai da rahmar Allah amma ayyukansa kadai bai kai ya sashi aljanna ba sai da rahmar wato Allah tabaraka wa ta'ala haka sai yace wa tarhaquhum zilla irin waɗannan mutane za su haɗu da kaskanci ranar tashin alkiyama za su haɗu da kaskanci a ranar tashin alkiyama su wato ba za su haɗu da girmamawa ba su za su haɗu da kaskanci to ku koma lillazina ahsanul husna wa ziyada su kuma wala juha wujuhahum katarun wala zilla saboda sun aikata aiki mai kyau wala juha wujuhahum katarun wala zilla ba za ku ga fuskokinsu sun yi baki ba ba za ku ga kura a fuskokinsu ba ba za ku ga kaskanci ba amma kasa ku kasabu aji. wanda suka yi sako kuma ba ku sayi sayyi'ati bi misliha wata tarhaquhum zilla abinda suka aikata shi yasa za su haɗu da kaskanci ba kaskancin da ya fi irin Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa mutum ta ba sarin da ya fi wannan Allah ka tsare mu duk abinda za ka yi karkai da ka shiga wuta duk wayon da za ka yi wayon kuma bai wuce bauta e eh, karkai yi tunani akwai shortcut da za ka bi a baka wani idan kaja, kaja, kaja, ladan zai yi yawa in ba ka sabo wato za a ɗan samu matsala amma in kana sabo sai sabon ya ɗan dinga cinye ya rage ma ya ɗan dinga cinye ladan amma in an bari haka ladan zai yi yawa har ya kawo matsala ba a guji abin da wasu suke karantar da mutane to kar ka yarda da wannan kaki ya tsare watar haƙoƙin zilla za su wato da me wato abin nan kaskanci sannan kuma Allah ba zai ɗaukaka su ba min ma'asihim a cikin sako don sako da suka yi wa Allah kin bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala da suka yi an gane wannan shi yasa Allah madaukaki ce mana a wata aya wa tarahum yuqraduna 'alaiha khashi'ina min az-zulm wa tarahum yanzuruna ilayha fa wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina min az-zulm يأتون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن